ان الذين كفروا ينادون لمقت الله اكبر من مقتكم انفسكم اذ تدعون الى الايمان فتكفرون حقيقه waɗanda suka kafirce wa Allah da manzanninsa za a kirawo su ranar alkiyama a lokacin da za su shiga wuta suna masu jin haushin kawunansu da la'antarta za a ce masu tsananin ƙiyayyar da Allah yake yi muku ya fi tsananin ƙiyayyar da kuke yi wa kawunanku a lokacin da ake kiranku a duniya domin ku yi imani da Allah, amma sai kuka kafirce masa, kuka riƙe wasu alloli a tare da shi.